وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari na Damcoba, wanda yau muna daren alhamis, daren goma ga watan Jumadal ula Yanzu mun kuskure na ce yau yinin goma, yau yinin tara ne yanzu nake sake dubawa, tsakaninmu da na Gregorian kwana biyu ne. yanzu muna daren goma ne ga watan jumadal akhira hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha ɗaya ga watan disamba miladiya dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine darasinmu na hamsin da biyar cikin wannan littafi mai albarka talhisu ahkamil jana'iz wallafar fadilatu sheikh al'allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala muna karkashin fasali da yake magana akan ziyaratul qubur ma'ana ziyartar maƙabarta. karkashin matsala ta ɗari da goma sha bakwai mun ji matsala ta ɗari da sha shida inda yake maganan cewa an shar'anta wa al'umma kai ziyara kaburbura domin wa'azantuwa da kuma tunatuwa game da lahira da sharaɗin kada a faɗi abin da zai ta Ubangiji a lokacin kai ziyara ko kuma ya zanto a je ana roƙon na cikin kabarin an ba shi wani sufa na Ubangiji kenan. Ya zama an rabu da Allah ba Allah ake roƙo ba ana roƙon wani ko kuma ana neman tsarkakewa na cikin kabarin. ko kuma a yanke cewa ai na cikin kabarin nan kai tsaye dan aljanna ne duk wannan in ya faru to ya zama akwai matsala kar aje matsala da muke ciki matsala ne da yake maganan cewa maza mata suna nan kaman maza ne wajen halaccin kai ziyara kaburbura ma'ana yadda shari'a ta shar'anta wa namiji ya kai ziyara makabarta to haka shari'a ta shar'anta wa ita ma mace ba laifi tana iya kai ziyara makabarta yace saboda waɗansu fuskoki fuska na farko umumin ce wanda annabi ya fazuru alqubur ku kai ziyara makabarta yanzu ya game ne da maza da mata sun shiga cikin lafazi to akan wannan yake koro mana waɗansu bayanai wanda ƙarshe ke kawo mana maganan al'imamul khattabi al'imamul khattabi ko da yake ba maganan al'imamul khattabi ba ne ya kawo mana maganganu waɗansu cikin a'imma ne a nan ya zo yana sake ƙarfafan wannan bayani nashi da yake nuna cewa ya halatta mata su kai ziyara makabarta sai ce dalili na biyu musharakatu hunnar rijal fil illa wato illan da yasa aka shar'anta maza su kai ziyara makabarta mata su ma sun fada cikin illan ne wani illa ya saka sa mu maza mu kai ziyara makabarta aka ce domin ya tunatar da mu lahira sannan zai sa mu zubar da hawaye mu tuna cewa duniya ba gidan zama ba ne to mata ma ba sa bukatan a faɗakar da su daga wannan matsalan kaga suna da bukata to sai yake cewa dalili na uku shine inda muka tsaya shine as-salis na uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi madara khasa hakika yayi rangwame lahunna da su mata fi ziyaratul qubur dangane da ziyartar makabarta ya musu wannan rangwame fi hadisai ne a cikin waɗansu hadisai ne guda biyu Hafizat lana wacce ta kiyaye mana wannan hadisan ta haddace mana su ta kiyaye mana su har ya zo gare mu yau ummul mu'minina uwar mu ce uwar mu'minai Aisha ta radiyallahu anha ummuna ummu Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda hadisin farko an abdullahi bin abi mulaika hadisi ne da aka karbo daga sahabi abdullahi dan abi mulaika anna aisha lalle yace lallai ummuna aisha aqbalat zata yaumi ta fuskanto wata rana minal maqabiri daga cikin makabartu daga cikin kaburbura ina ma'anan aqbalat ma'ana ta taso daga cikin kaburburan tana dawowa gida hatta gama abin da za ta yi a cikin makabarta tana dawowa fa qultu laha sai nace da ita ya ummal mu'minina ya ke uwar mu'minai min aina aqbalti daga ina kuma kika fuskanto daga ina kika taso haka qalat sai tace min qabri abdurrahman bin abi bakr na taso ne daga kabarin abdurrahman dan Abi to me ta je yi ziyaran kenan kaga ya halatta sannan waye Abdurrahman a wurin Aisha ɗan uwanta ne kaga wannan yana nuna ashe Abdurrahman ya riga Aisha rasuwa Abdurrahman dan Abibakar Bakar shine wanda kissan shi ya shahara lokacin da manzon Allah yake rashin lafiyan ban kwana ya shigo ɗakin annabi yana cicciza aswaki fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nazarahu annabi ya kafa ganinsa yana ta kallonsa har na na Aisha ta ce manzon Allah rasula kana bukata ne sai kada kai alaman A kenan to shine sai ta karba ta cicci za ta mika wa manzon Allah to wannan shine Abdurrahman dan uwan na na Aisha ne shi ma ɗa ne da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin zuwan musulunci na farko farko al'amarin farko bai shiga musulunci ba ya ke shiga musulunci ya zauna tare da kafirai da haka da aka zo yakin badar yana bangaren kafirai lokacin da ya musulunta yake wa mahaifin shi abubakar yace ce baba ai da ake yakin badar ina kallon ka ina yakin da makami amma ina kirtatan inda kake duk inda zan saita makami in na ganka zan bar ta bangaren duka kar in kashe babana ya ce wa dama kana wurin sai na bakar ce ina wurin ina abdurrahman sai ina wurin ina cikin kafirai ina bakar ce kai aini kuma kai nake ta nema in kashe ka dan in nuna Allah na yi imani da gaske yace baba ka kashe ne to wallahi kai na nema da na kashe ka ma na ji na gama yaki sai tab ashe baba Allah ya taimake ni sai kwarai da ka mutu kafiri <laughs> la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum to kaji irin sa Abubakar din kenan to yace Aisha ta ce na taso daga kabarin dan uwana Abdurrahman ne fa qultu laha sai na ce da ita to alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an ziyaratil qubur to ke kuma Aisha shin manzon Allah bai hana ziyaran makabarta ba sai ta ce na'am eh ya hana a farko sun ma'amara bi ziyarati ha daga ba kuma ya bada umarni kuma a kai ziyara ka kula yanzu zaka fitar da wasu fikihohi ne anan bai ce mata annabi ya hana mata zuwa ba kawai yace ba annabi ya hana ba me yake nuna wa hadisin da muka yi ishara ran dama farko annabi yace kuntu na haifi kuma an ziyara kubur da na hana ku kai ziyara kaburbura fa zuruha yanzu ku je ka gano lafazin ya game maza da mata shi ma yanzu da ya tashi tambayan ta wannan Abdullahi dan Abi Mulaika bai ce ba annabi ya hana mata ba dan ya san lafazin duka ne am ne sai ce ba annabi ya hana ba ta ce kwarai ya hana amma daga baya ba da dama aje da sai ya ce mata to ai ya ce aje maza ne kadai ma'ana ya nuna shi bai ma san da an dawo da umarnin maza da matan ma duk su je ba bai ma sani ba kaga shi kenan hadisi ya kare ko ka sake zuwa ni bayani wa fi ruwatin anha a wani ruwa daga gareta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah rahasa fi ziyaratil qubur yayi rangwame dangane da kai ziyara makabarta yanzu abin da zaka sake duba anan wannan abu da ya faru shin lokacin annabi yana raye ko bayan ya rasu bayan rasu Aisha ta je to idan aka ce e ya musu rangwame to shin annabi ya kuma dawowa duniya ce mata kar ku je ni? to kaga nan za ka ga duk girman waɗancan malaman da suka tafi akan cewa kuma mata ba za su je ba sai a ce to hadisan annabi kuma ya fi su girma to na annabi ɗin za a bi da ka Aisha dai in annabi zai hana mata da su cikin gidan annabi zai fara hana su da kafin annabi ya rasu suna da umarnin hani dan kana ga yanzu Aisha zai zanto a zamanin da annabi ya kira ba ta kai ziyara sai da ya rasu ta fara kaga ba zai zama haka ba tun yana yayi tana yi na biyu an an Muhammad bin Qais dama ce mana hadisai biyu ta kiyaye mana daga Muhammad dan Qais bin Mahrama dan Mahrama bin al-Mutallab dan Mutallab annahu qala lallai yace asalin sunan mutallab ne sa sunan abdul muttalib aka ce ba daidai bane dan al muttalib ba sunan Allah ba ai asalin sunan ma al muttalib ne amma za wani ya ce sunan shi abdul muttalib mutallib kai mutallib ba ka san sunan ka ba muttalib wa'un din shine yake tare da shadda sannan kuma suka ce sa sunan abdul muttalib ba daidai bane jahiliya suna sawa al-mutallib baya shi daga cikin sunayen Allah annahu qala lallai shi Muhammad dan Qais din ya faɗa yawman wata rana ala uhaddithukum shin bana ba ku wani hadisi ba anni wanda labarin nan da zan ba ku ya faru a kaina ne wa an ummi da kuma mahaifiyata ba za ku so ku ji labarin ba kamar sun ce e kenan na sai muka yi zaton annahu yuridu ummuhu yana nufin mahaifiyar shi allati waladatuhu wacce ta haife shi kai ma farko ka dauka to yace farko haka muka dauka to me yake nufi bala yace qalat aisha aisha tace kaga mumini kenan kawai kai ma ka sake kawai in dai mata ce cikin mata annabi zaka yi magana sai mamar mu mahaifiyata wani ya doka wacce ta haife ka ne sai kawai sai ka ce maimuna ta ce ummu salama ta ce ummu habiba ta ce aisha ta ce khadija ta ce uwa ce ga muminai in kana hasada ka kiyarda to kai mutumin banza ne dama ta ce ba ta so ta zama uwa ga mutumin banza sai na kwarai an zo an same ta aka ce ya ummal mu'minin wasu suna inkarin cewa ke uwarsu ce sai ta ce ah, to dan baka ji bane ni din fa ummul mu'minina ne uwar mominai, wa ga maka ni na kowa ne ai ni din ba uwar kowa ba uwar mominai. ni ma da ba na so su zama ƴaƴana shikenan amsa cikin sauki kawai da ka kai dan shi'a mai bakin riga dama ma ba a ka. Malat Aisha yace ma ummuna Aisha tace ala uhaddithukum anni shin bana ba ku labari da ya faru a kaina wa an rasulillah da kuma manzon Allah ba me sunan irin wannan hadisi ma'ana la la yakunu kadhalik na musalsal musalsalun alama a musalsalun ulma ala wasfin ata hadisi musalsal hadisi musalsal shine yanda ka ji labarin kai ma a sifa din sai ka gwada wannan sifa ma'ana Aisha da ta tashi ba su labari ta ce bana ba ku labari da ya faru a kaina da manzon Allah ba shi ma da ya zo ba labari ta bana ba ku labarin abin da ya faru da ni da uwata ba suka ce eh sai ce to abin da ya faru da ni da ita cewa ta yi bana ba ku labarin abin da ya faru da ni da manzon Allah ba sarkala din kenan misalka wa an rasu lafa ƙulna sai muka ce ta bala kwarai kuwa sosai za mu so mu ji ƙalat sai ta ce laƙad kana lailati allati Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fiha indi mata kenan tace laqad lamma kanat a yayin da ta kasance lailati dare na ne hmm, dan girkin ta kenan daren nata ne daren nawa ne ka san annabi ya raba musu girki kwana ɗaya shi raba girki a musulunci ba hadisi ba ne cewa kwana biyu nan ba fa da haka matan ka hudu kwana biyu uku kwana biyu ɗaya kwana biyu in sati sati kuka rage gaba oho wata wata oho kwana ɗaɗɗaya oho awa shida shida duk dai constitution ne da kuma agreement between you and your wife sun zama wife kenan ai tsakanin kai da matanka ne za a zauna a rubuta kundi kamar bashir kana kallo alhaji umar ɗaya ma ta shigo mana don haka idan kuka tsara shi kenan yanzu anan matan shi tara in kwana biyu wata sai ban kwana sha takwas za a kewayo ta kaga akwai cutarwa Za ka sai raba kwana ɗaya yanzu in mutum matan shi hudu ma fa kwana biyu fa akwai cutarwa ga wata dan yanzu wata sai an yi kwana shida sai a zo mata kwana shida ba shine ɗaki uku ba na bakwai sai a zo mata to wata ne karfin sha'awa ne ba za ta iya ba to wata sai ga da aurenta tana kauta hanya to shi yasa ana duba masalih ne a cikin al'amura na abin da ya shafi raba ɗaki amma da aka da cewa kwana biyu wanda ka san wani hadisi da zai gwada cewa ɗaɗɗai ko uku ko za ka kai wallahi ya saba a ba komai Eh, abinda aka tattauna ne labu a kai ne kasali yake cewa yayin da ya kasance dare na ne kanan na biyu sallallahu alaihi wasallam ya inji wanda manzo Allah kasance yana wuri na ma'ana yana takinta in qalaba annabi sai ya juya ma'ana tana bayanin suna kwance ne akan gado annabi da ya juya wada'a rida'ahu sai ya daura ya sanya tufafinsa ma'ana zai kwanta ko dai za babu tufafi a jikinsa ko kuma tufafi ne mara nauyi yadda za kwanta gali za kwanta a kan vest daga jeren wando kagan ka tashi za ka yi sallah ko za ka fita sai ka sake nemo tufafi ka saka ko kuma ka kwanta ba tufafi a jikinka kai da iyalinka babu wanda ya hana hatta ra'ayi da yake cewa baya halatta namiji ya kalli matar shi tsirara ko ta kalli mijinta tsirara maganganu ne waɗanda ma anzalallahu biha min sulfa hujjoji da suka yi ta kafa hujja da shi masu wannan ra'ayi hujjoji ne wanda babu guda ɗaya da ya inganta sauran kuma ta'awilatun fasida ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya warware waɗannan shubuhat ɗinsu a cikin littafin sa na Adabu Zifaf fi Sunnatil mufahara da dubban tarewa duk mutumin da yake ango ne ba shi da littafin adabu bai je ya karanta ba ai bai halatta a mai aure ba ko da dubban angwanci da dubban tarewa komai an tattara a ciki da haka duk wanda ya zo wurin baba a mai gaisuwa to a rika yi musu abin nan mai ake ta sikirini kana da adabu zifaf a eh, sai je ɗauko ka karanta daga farko har ƙarshe a eh, to sai a mai tambayoyi in bai ci ba sai a ce auren ka sai gari sai ka yi sauka na'am to yake cewa ya kuna duba mun alhaji umar na wani wannan sa ido ne ai ba da shi ake ba yawwa da haka shi ma mai nama ai sai an mai interview ko jazo a ɗana mai shi ne to yake cewa da annabi ya juya fa wada'a rida'ahu sai sanya mayafinsa wa khala'ana alaihi sai kwabe kakalmansa fa du'a huma sai ya ajiye su inda rijlaihi a wurin kafafunsa wa basaba tsarafa izarahu ala firashihi wato abin da ya faru annabi da ya zo zai kwanta ya ciro tufafin ya ɗauko mayafin ne ya ajiye a gefe takalmansa sai ya ajiye dab inda yana sauka a gadon kawai suna setin kafafunsa aisha ko ba ta gane ba takalman ba a waje ya ajiye ba a cikin ɗaki sai yake ta wannan yana nuna ɗabi'an su ne dama yana ajiyewa a ɗaki wa ba saba barafa izarahu sai ya shimfiɗa wani ɓangare na mayafinsa a lafirashi a kan shimfiɗinsa kamar ka ce a katifa ko a kan shimfiɗi haka faffaje a sai ya kishin gide haka ma'ana irin kwanciyar dare ba zai yi nisa ba kamar ka ce ya kishin gida irin haka ya ajiye gwiwan hannun a ƙasa tafin hannun kuma akan fuska ya kishin gide falam yalbus illa sama zahara annahu raƙattu falam yalbus bai yi wani dogon kwanciya ba illa sama sai kwatankwacin yadda zahara zai bayyana mishi annahu qarraqtu ni fa na riga na yi bacci ma'ana kishin gide wanda biyu ne yana so ta yi bacci ne zai fita ne to da ya ga kadai alaman da yanzu bacci ta ɗebe ni fa akhadha rida'ahu sai dauko mayafin nashi ruwaidan cikin sanda wanta ala ruwaidan ya sa takalmin cikin sanda to ga mata ya cikin sanda she likimo tai ba tai bacci ba kai <laughs> mata kasan su da tamin ai original terminator ce ita wato ai ba haka ka saba kwanciya ba mayafi riga kusa da kai takalmi kana sauka a kafan kasetin ka ne ta auna kwanciya mu bacci ka kishin gida kayi na yace wannan ina da haka ita ma sai ta yi kamanta ya bacci a fiye likimo tana hararen shi sai ta dan budo ido ta ce na kallon shi ya tashi cikin sanda ya jari rigan ya sa da mayafin ya sauka cikin sanda ya sa takalmin ta ce tabbata sun ɗan a wani ruwaya ta ce da ya tashi bai sa takalmin sai sa a cikin hamatan shi sai da ya je bakin kofan sai ya sa hmm, mata kenan ita yanzu da ban fassaranta to kaga zaka ga me annabi ya je yi wa fatahal baba kaji ba ya bude kofa me yace ruwaidan shi ma cikin sanda ya ce a ah, hankali ta kawai kar ta tashi ne ba shi yana kula mata da baccin ta ne ita kuma ina a, ah, mata ko kai ne amirul muminina ita daban fa take ganinka. ita daban take ganinka. ka Allah sai ta hmm, azzalimi kawai sai kana jin ne din ni a wajen malam sai kai dai Ma ba san kai azzalimin bane ai suke ganin ka kaza kaza <laughs> ai sai a hankali shek abakar gumi ba Allah ji kan malam matar shi aka samu matsala kuma ya kira abokin shi ya zo ya musu sulhu shine da abokin ya zo ta fara irga mu ahin abokin ka ba shi da kirki kaza ka shek gumi ka dubi malantan shi alkali mai warware matsaloli irin sai ta irga sai shi gumi ta samu gaskiya baka kyauta ba abokina ya dinga kunce gumi wuta ka kyauta ba wallahi sai kuma ki hakuri zai gyara kar ki rama ke ki sauko ki daina ɗaukan zafi an baka kyauta shi ne suka so ya samu ni kai min haka a gaban mata ta malamai haƙuri za ka yi yanzu yadda ta ɗauko zafin in ba haka na mata ba za ta ce bakin mu ɗaya to gobe za ta je ta watsa ka a duniya shi yasa na mata haka amma na ai kai ko ban ta kuma kai ka san mata suna da rauni sai haƙuri malam ga shi kenan to haka suke in baka iya kes nasu ba gaba ɗaya gobe sai ta ce ba zan ka ƙara wurin shi ba shi ma duk yana ɗaure musu gindi sai ta sai ta ce maza duka azzalumai ne sai kowa ta ce kowa in ba baban mu ba sai in ba baban ta ta ce kowa munafiki ne to haka suke to ta kama ma kara din haka yi wuce amma gaskiya bai kyauta ba ba shi da mutunci karki da mu zan mai faɗa gaskiya bai yi ba ta ɗan ji abun nan gaskiya zan mai faɗa ko daga kafa ba zan mai ba daukai kuma ka je to kin ji gashi gashi abin da yake ka ji abin da take kuka da kai ka san matan suna da rauni tunda wannan matsalar ma me a ciki ka gyara kawai shi ke sai a zauna ka san na biye mata gobe sai kar ta kai ka wurin makiyinka in ka ga kaza kaza shi kenan sai ka gyara zaman aure to hakan an baka alwali ake yi ba kawai ka zama da ta kama magana in ta kama magana sadakan lahul azim maganan ta ne gaskiya tunda da kai alwalin ta ne Da haka ita kawai kake karewa sai ka zo kaga kai ta yi ta kamun karanta ina daga maka ba kaga ina jin kunyan ka abun na kaza kaza wallahi wallahi da yawa alwalai sun kashe wa mata aure alwalinta ne kuma ya kashe mata aure kuma ka san galibi alwalanmu ana bada alwalanci ne gwargwadon wa yake da kuɗi ya ba shi nan ya kashe mata aure shi yana gidan shi ko kuma ya bar ku da zawar a gidanku a to shi zai rike muku ya tsere muku da ita ta koma gida kuma ɗakin a matse take a tura ta ɗakin ta sai ta faɗa ta zo da yara ɗaya biyu ka san sai a sako ta ita wai uwar tausayi sai ta ɗebo ɗayan uwar garke gaba ɗaya ta zo ta filfine su alwalai wato babban matsalan gidan aure iyaye ne kai ba ka ji mutane suna cewa za ka yi aure ka dubi gida akwai yarinyar da gata nan kana ga kwarai ne amma gidan bincike gidan daga cikin binciken da za ka yi a gidan wasu sun yi aure a gidan ya suka kwashe yaya take ya iyayen to problem din kaga uba shine asalin alwalin karshe to uba in zaka ba wani alwali ka duba waye shi wani alwalin sai ga ɗan ƙaramin yaro ne fa kaninta ne shi karan kanshi ya je wurin mijin yayar ba ya daga kai ya kalle shi yana kunyin shi to an samu matsala kuma laifin mijin ne ya zai zai fara da zawa ya ga da matsala wani kuma gashi nan mai dukiya ne an zo an ɗauko wani talaka wani mai gadi gadi wani abin nan tun da dattijo ne ya zama alwali sun yi kes yana zuwa tashin farko a ran kai dade an zo a duba abu ne sai ƙulo dubu ashirin ya bashi kai ai dama na zo wurin ka to me zai ce gaskiya kana kokari wajen rike yan sai ka ƙara kokari ke ki bi mijinki ba na ni wani kananan maganganun nan kin gaba na ana duba shi subsidy yana zuwa wani lokaci za a ba shi buhun masara buhun shinkafa dan ba shi zakka da haka ta kama ga ke mijinki wani layi ma bare ki wani kuma inuwan giginya ne ya dubi na waje bar na gida kai kuma ka gagara abin nan kaga an samu matsala to ba in zaka bada alwali yarka ka domin wa zai iya zama alwalinka wanda duk abin da ya faru zai rika bin diddigi ai yanzu wani anan alwali ne kai ma kake fama da matarka eh ai hakuri kake kai ma kanka wani lokaci kai ka san baka da mutunci yanzu akwai wanda ya fito ya gudu zan je karatu bai ba da nace ka ne bane gudu yi kuma akwai kuɗin sai ka fito kuma ana idar da sallah sai mijin wanda kake alwalanta sai ya wurin wurinka lai ba ta ji za ka ko kuma ta zo ta same baya ba mu nace ka ne ka fa baka ka ba sai ka kira shi ka fara zagi to kai ka bayar to wani abun ba diwur bane da kwana to kai ma sai ka san kawai yanda za ka rika kashe matsalolin auren kawai a rika zama yanzu auren sai hakuri amma babban matsalan kai alwali ka rika daukan wannan ba shi da kirki wannan kaza to sake ta to kaza ba fasalimi ne ina kai ma an je gidanka kai ma alwalin kai alwalin matar ka yana fama da kai amma yana ta bata hakuri da kai ma da ba kai ga haka ba to shi aure zaman hakuri ne akwai matakin da an kai to gaskiya sake ta ba laifi akwai babin cutarwa ai yana cutar da ita wannan ba amfanin zama ya aje ta ba zai bata abinci ba ta je nema to kyanwa ma ba ka aje shi ba abinci ba ai kuma da gangan ne akwai ba zai je nema ba yana da ƙarfi ba zai je nema ba kaga wannan an shiga wani babi ko kuma ya baya sallah baya kaza kaga wannan wani babi daban amma wasu matsaloli na yau da gobe kam ai sai da bada hakuri da ɗan jan kunne shi ma nan yayi kuskure a to ka gyara ba ta da lafiya za ta je test baka ba ta magani wannan za ka ja kunnen ta ka daina gobe ba kaza kaza duk abin da ya sai an duka tababili ana na juna auren haka yake in ba ka, ba zai ta mutuwa auren zai ta mutuwa da haka cikin san ta ce faharaja a dafahu ruwaidan faja'altu dir'i to kaga faharaja ya fita da ya fita ko summa ajafahu sai sake turo kofar ruwaidan cikin sanda ana sanyi ne ko ko ba a sanya annabi ya ce in za ku kwanta kuna rufe kofa ku rufe ku kira sunan Allah ba abin da zai cutar da ku ya turo min kofan cikin Santa, <laughs> da ya dauka ya gama da ni ya fita ta ce fa da dir'i kawai sai na sanya hijabi na addir'u anan ba sulke ba hijabi na sako hijabi na fi ra'asi a kaina waqta marku na sanya khimar kenan me dir'i wato wani karamin hijabi ta ɗaura kanta wata martu na sako hijabi na zugo a jiki duka hijabin musulunci kenan hijabi yana da sharuɗa guda takwas ka karanta littafin adabul zifaf na albayan da muke faɗa ɗazu da kuma littafin jilbabul mar'atu salihah kan kat kenan na nasirin albani duka biyu hijabi yana da sharuɗa ne guda takwas idan aka rasa kwaya ɗaya ko to sunan shi ba hijabin musulunci ba kwaya ɗaya ya cika sharuɗa bakwai ne saura ɗaya kawai eh to ya fita ba hijabi ba ne dulin dole sai ya cika sharuɗan nan takwas ga shi nan cikin littafin Zilbabul mar'atin muslima ga shi cikin littafin adabul jifaf za ga waɗannan sharuɗan amma yau ya mata suka mai da hijabi wata yanzu tana ga hijabin nan mata kura ne batun gyale da ba ma gyale a musulunci ba ma gyale a musulunci totali babu hijabi sai ya zanto mai faɗi hijabi sai ya zanto yana da tsayin da zai zo har idon sawu na kafa yau matan mu ya hijabin su yake tun daga na aure ake samun mistake wannan ba 'yan mata ba ya zo mata har nan zai wuya yau ka gama ta fita da hijabi ba ga zaninta a waje ba to musulunci ba hijabi ta samu wata kuma mata ka da fito ana ganin kwabirinta haka ana ganin kwabirinta wannan ba hijabi ta sa ba sai ya zo idon sa idon mu mami annabi ya ce ummu salama in kika sa iska yana dan daga to ki kara tako daya ma ki kai tele ya kara ki kai wa jabi ya kara tako daya yace ya ja kasa yace ya ja yace ya taka najasa fa yace gaba kuma zai taka kasan zai wanke haka annabi ya koya mu amma yau kawai wata ta sa daidai gwiwa wannan ta yi kokari ba wata daidai kaza tun ana haf sunna da fa haf sunnan haka ne yanzu akwai wanda anan ai wannan bai kai kwata ba kuwa bai fa zo kirjin ba fa anan ya tsaya fa to na dan kwali kawai ne a dan kwali ne mana ya tsaya anan kam ai dan kwali ne ba haka yanzu ake yi ba to wannan ba shigan musulunci bane wannan wannan ka kira shi hijabi ma ai kana da laifi a wurin Allah sai dai in kai jahili ne akwai babin illa wa jahili amma wannan kam anan to wannan haf sunna ma da ake cewa kiranta haf sunna fa sabo ne to akwai haf sunna ne a sunna akwai haf Ya ce ka samu sai da ta sa rabi tana da ladan rabi kaga ta ga tsirara ne hijabi fa in ya hada sifofin ko sai zama jikin hijabin da ado akwai irin hijabin mata da suke wanda zaga da fulawa fulawa a jikin to kaga wannan ko da ya kai gwiwa ya rufe ko ina shi ma ba hijabi bane yanzu a dauko wani hijabi ya rufe in kai sallah da wannan din ba ta da sani aka ce ai hijabi a rufe ado ne to in shi hijabin kanshi ya zama ado ba hijabi bane sai yasa cikin sharuɗan ta Allah ya kuna zinatan fi nafsi shi hijabi da kanshi kar ya zama ado to duk yau kaga yanda mata suke sa da sunan hijabi duka in ka kira hijabi kai laifi sai ya cika sharuɗan nan guda takwas haka ka yi check and balance akan hijaban ƴaƴanka da matanka na haka watan an ta tafi sai ta yi shi gajere za ka sa matarka hijabi dama wannan da yake zuwa daidai gwiwan ta yadi biyu ne to ka sa mata yadi hudu ka kai tela ya ɗinka kuma ka ce kin rage ban yadda ba shine ka'idan musulunci amma ba haka ba ta sa hijabi yanzu zaninta a waje ko ta sa dogon riga ana ganin to an ce hijabi ya tare ado sai kuma ga adon zaninta riganta ya ado ne sai kuma ya bayyana ta wani ado ta sa bare wata za ta sa a wuya duk kana kallon jikinta ba yanzu wannan me aka sa kawai wuyan ki kika tare ba da ba mata fito kawai ba dan kwalin ba ma aka san ta zama almajiran shi dan kul kawai da sauransu to yake cewa ta ko hijabi ta ce da na ko hijabi wata annatu izari sai kuma na lulluɓa mayafi na ka duba fa ya kawo hashiya ko bi ghairi ba'i ta'adiyya ba tare da bau ta'adiyya ba ai ba ta ce wata ƙanna'atu bi izari ba bi shi shine ta'adiyya ai to kaga ba a kawo ba bi ma'ana ma'anan labistu izari na sanya mahafina fali haza da wannan ne hujjiya bi nafsihi shi da kanshi zama ta'addi an kara abin da yake nufi kamar sai da ta sa hijabin ya sai ta sa hijabin an yi eh, ta'akhiru ma haqquhu taqdimu ne da haka ta sa tufafin ta sa hijabi yanzu fa kai ka san abin da yake faruwa wallahi an ja kunnen mata akai musamman lokacin zafi za ga yarinya sai ta sa hijabi ka san galibi hijabin da suka kirkiro da shi shara-shara za ta sa hijabi amma kana kallon wani riga ta sa a ciki a cikin sharaɗin hijabin kuma yake Allah ya kuna fadfadan kada ya zama shara-shara yana nuna jikinta wallahi za ga yarinya ta sa hijabi ta je kasuwa ta je ina kana kallon cikin jikinta gas ne a jikinta wata kana kallon jikinta breziya ne a jikinta za su sa sharasara su sa shedanin kaya a jikinsu kuma ta yadda za su sa kowa yana kallon me ta sa a jikinta to yanzu wannan mai bambancin da da hadisin da annabi ya ce nisa'un kafiyatun ariyatun ba shi bane wannan yanzu da yawa mata haka suke yi kaya na shedanci ba irin wanda ba sa sawa kaya na shedanci ba wanda ba sa sawa kar ka ce fa Allah ba zai tambaye ka ba kai uba ko kai miji ko kai jagoranta wallahi sai Allah ya tambaye ka akai shine ku an kusa kuma ahlikum nara har teloli Allah ba su kubuta ba telolin mata wallahi ba su kubuta ba dan wa yake dinkawa wani zai ce to din ban dinka za ta kai wani to dole sai kai din da za ta kai wa wani to ba sai ta je wuta da wani ba ko ka fi so in dai za ta kai kai ma wani gwamma ku shiga wutan da ita kai ga kanan masoyinta kenan ku shiga wutan da ita saboda kai kana tausayin kwastoman ka da ka gara kai wannan wallahi baka ka kubuta kaga yadda aske gemu duk wani mai salon da zai askin gemu da shi da mai wan zunubin su ɗaya eh to haka a to me ma'anan hadisin washimat wal mustaushima kaza kaza ba mai yi da wanda yake zuwa ayi mai ba haka duk abin yake haka mata duk wani kayan shaidanci da suke za da su da teloli uwa ɗaya uba ɗaya don wasu teloli masu suke musu talla zai zo da kalandar sai ya manna ki zaɓa wani a status yanzu mata har group suke da su a whatsapp facebook ana tura style na dinki sai ko ka saya matarka babban waya ta zo na whatsapp kaje je tana cikin gurbin tana kallon dinke-dinke ita ce ce amin irin wannan ke wannan fa ah, haɓa baba ai wannan shi ake yayi ai haɓa mai gida shi ake yayi a yayi kyau yayi kyau tana fita tana bayyana turan jikinta mace ta yi ado mijinta abu ne mai kyau amma za ta ta akwai ka'idan fita to amma wani ɗinkin da yarka za ta yi kan mawaye mawaye za ta yi wa maneminta to shi ya halatta ya kalle ta haka to ya fara sakowa a akwati in ta je gida ta sa mai amma ba ka ba haka aka mai da abubuwa gaba ɗaya suka lalace Allah ya kyauta ta ce sun man walaktu sai ni na fice ala a sawun shi ina bin shi ina ta bin shi hatta ja albaqiya har ya zo baƙi a faqama sai ya tsaya fa adala alqiyam ya tsawaita tsayuwa ya dade a tsaye ta ga ikon Allah ta tashi ga inda zai go sun marfara yadaihi ya zo ya daga hannansa salasa marata sau uku ka ji ko in an je ziyarar makabarta kana iya daga hannu wannan duk addu'a ne ba ma wanda ka zo mai ziyara in ma wa duk yan cikin makabartan ne duka ya daga hannu ya yi addu'a sau uku sun man harafa daga nan kuma sai karkata kenan sai ya juyo fan haraku ai ni ma kuwa sai na juya wa asra'a ya kama sauri fas asra'atu ni ma na kama sauri fa harwala to ya buga sassar fa 440 fa harwaltu ai ni ma na fara 440 fata so ya iso ya ganta fa ahdara ya dawo gida fa ahdartu ni ma na dawo gida fa wa amma na riga shi shiga da na riga shi fa dakhaltu kurum na shige daki falaisa illa an ajja'atu ai ba abin da ne kawai sai kwanciya ina shiga na shiga bargo kawai na kwanta kamar ina bacci yanda ya bani fa da kala ya shiga da ya shiga fa kala sai ya ce malaki ya aish ka ji ko ya aish karka ce aisha aishan ne amma kai ma haba a ke dan yin ta da widi a sunan mm, soyayya ne ai a waje sai ka ji ya aish ya fadin ya kaza kaza in ta shigo kuma fatima ke shatu <laughs> ba sai kuma a waje ba shatu ba a yanzu wani to kaga abu ya bace a ina malaki ya aish a rika object soyayya da sauransu ta san su mata ɗin ƙanƙariya ne ita fa yanzu <laughs> ko tefa ne gagara ta ka zo ta kule din nan in ka dan maka kalmomin sa yan kara tuni ta manta a bake kuma yar autan mata a ba kaza kaza in ba ke ba tseri da ina yin ki wallahi kai kaza ka kai ko kai ko shikenan na ga ma sai ga ka bace a rubi an yafe maka zunubin da kai wanda da shi aka taro ka makai kana shiga da Allah sai kullum a busan kam karira kullum a fushi ga da Allah ke wallahi ka har gara ma mutum ya zauna waje kai kullum haka kushewa kai ba dan raha kai ba dan sumi sumi amma lokacin da ka je ka ne nema da kaga wancan zai ma kafa ka ji kowa raha haba ai wancan ya haba ke kuma ni ina tuhuman ki ne ai ni ni haba normal ne ba komai ba yana neman ya samu shiga ta shigo kuma shi kenan an ajiye abin nan karka zama dan siyasa mana kai ya zama kawai kalmomin ka sai a kamfen in an shigo kawai sai a ga dim ka sai in an hau za a ji daɗi fetur zai dawo naira tamanin naira ɗari ka hau dubu ɗaya da ɗari biyu to kai ma ka ce ai kaza ai kaza da ta shigo ta ga ta fi sul ta tura sul a ba <laughs> to karka zama ɗan siyasa da Allah Hmm. a ɗabbaka a aikace tana gidansu wani lokaci ka je zance ma ce ba ta nan an aike ta ba ta fito ba a yi sati ba ganta yanzu tana wurin ka kullum kuna tare kai kuma ba shi kenan lokacin soyayyan ba amma gaba ɗaya sai a ba soyayya hutu yake cewa malaki ya aish ya aish me ya faru da ke ne ya ji kana wani na'am anya dai aish nan to a ƙasa ya ce ya juzu ya halatta kar wani ya ce a ustaz zalla a ce ya aisha ce to ka ji wasu malaman zamani wai matar kama karka ce mata aisha Ko ya halatta fi aish akan aish fataha shin kayi wa shinun fata ka ce aisha wa miha kana iya mata dumma ka ce ya aishu ka ce mai gida yau kuma ni ne shu mm, ka ce e mana ai style ne sunan style ne daban-daban ai ke ai jiya Aisha to yau Aisha kike Mm. wa huma kaga gaba ɗayan sunan wajahani fuskoki biyu ne jariya ne suna gudanuwa fi kulli alme almurahamat ko fi kulli almurahamat suna halatta su gudanu a dukkanin suna wanda yake dauke da tarhimi ne ba an tafi ta jawidi ba akwai tarhim ba tarhimul ra tarhimul kaza to duk suna mai dauke da irin wannan ya halatta ba aishatu ba to ya halatta ka ce Aisha Aisha Fatimatu ya halatta ka ce Fatima Fatimu kaza kaza to haka kowa zai duba sunan matar shi sai budurwanka kuma mata ne babu albani suna magana kana magana yace ya ya Aish hashiya ko hashiyan rabi'a gashi a kasa na uku bi fatihil muhmala da yin fataha ma mara digo din menene mara digo ha din ai wa iskanil mu'jama ne digo kuma yi mai sukun hash ma'anahu ma'anansa waqa'a alaykil hasha wa huwa ar-rabu wat-tahayyuj allazi yu'ridu lil musri ma'anansa waqa'a alayki ya faru miki al-hasha me kenan numfashi da kuma bugawan kirji haƙi yauwa haƙi da kaka kirji yana buga ana haƙi in kai sauri haka ne ai wa huwa rabu wa tahayyu kaga ya fito kenan haƙin allazi yu'ridu wanda yake bujura lil musli ga wanda ya sauri ko gudu fi mashihi a tafiyansa min irtifa'in nafs yana zagaran shi yana hawa ya sauka wa tawatiruhu da kuma yadda zaga yana sauri sauri a jere a jere kaga mutum yana numfashi ba da ya saba da a baka rubuwa da numfashi amma na wannan zaka da sauri da sauri wa qawli fadin sarabiya ay murtatatul badan wacce cikin ta ya dagu ragan ana numfashi da kuma ga ja cikin ya hauya sauka ya hauya sauka shi ne ce hakiyan rabiya aisha wannan haƙi kuma ciki har da ƙara tudu <laughs> to shi ne ya ce qalat ta ce qultu لا ce la ba komai fa ba komai <laughs> mai ka gani ne la <laughs> ya rasu ayi ba komai ya makin Allah kai dai kawai kwanta Allah sai ta ko ki bani labari aw li ni Allah ko ko Allah ya ban labari yukhbirani al-latiful khabir ko mai tausayi makewayin ba da labari ya ba, ko ki ban ko ya ko tafina. an yi haka da hafsat da annabi ya sirri da aisha ko da yake da Aisha ce annabi da ya sirranto mata sai ta je ta juye wa hafsat da ta juye wa hafsat ko da yake da hafsat annabi ya yi. in na mutu ba aisha zai zama khalifa daga baban aisha sai baban hafsat ta je ta juye sai annabi ya zo to ke hafsat mai sirri da ke shiga aisha ita ta gaya maka na faɗa mata ni kuma ban an ba aka haza wa baka labarin na faɗa ni in faɗi sirrin ka sai ka nabba aliyal alimul khabir Allah mai gwanin ne bada da labari shi ya faɗa mu ko bai faɗi daidai ba kace na yi magana wa iza sarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'aniyal al-alimul khabir to yace Aisha ko ki faɗa ko sarki mai ban labari ya ba wanne za a yi a maimaita miki ta hafsa a ji sabuwar aya kala ta ta kuntu sai na ce ya rasu na makin Allah ka ji zan faɗa bi a bi an ta ummi na rantsi maka na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata wato za ta bari gaskiyan ma ma ta hada da rantsuwa <laughs> eh, eh, fa akhbaratu kenan ta kwaso mai labaran alkhabar labaran duka kana sai ta fa anti sawadin ladhi ra'aytuhu amami to ke Aisha anti sawad ke ne baki bakin da na gani allazi ra'aytuhu da na gani amami a gaba na san inuwa ai baki ne ko akwai wanda inuwa shi fari to na ga inuwa baki ta gaba na ka san zaka yi wato zaka yi mutum ba zai san dan baka dan gitan zaran inuwa ka yana da tsayi to kaga za a hango to wani baki bakin inuwa daga dama ke to yanzu kai ne kaga bakin inuwa Allah za ka koma don in ki zuwa za ta yi likimo za ka ce wannan akwai jinni amma annabi ba to kai aljani ya ji tsoron umar to annabi ba shi nan sai na ce yara eh, sai kuntu na'am na ce wallahi ni ne fala hazani fi sadri sai ya taba ni akan kirje na lahazatan kaga gashi na hudu Allah abdar bugu ne bi jam'il kaf da hada tafuka fi sadar a kirji wato tafukan ka haka iya tafukan ba naushi ba fa ka ce wanda matanka ta ma ka naushi ba a dukan mace ba kyau ba a baka ita ka ka ba akwai ka'idan duka mataki mataki ne shi kuma dukan in an zo ma an ce abdur bughairu mubarrah dukan da baya kumbura jiki a ba shi kenan ka ka bulala ce me ka ce matan yanzu sai da haka ka je ka ta kai sai ka ce gidan rosli ai ba ce ka rika dukansu ba wa'azi ake musu sun kauce ba su ji ba a ƙaurace musu a shimfiɗi ba su ji ba sai a zo duka ba su ji ba to shi kenan fa ba su hakaman min ahaliha wa hakaman min ahalihi sai manya su shiga amma ana bin mataki bayan mataki ne duka kuma ba mai kumbura jiki ba ina ma'anan duka ba kumbura jiki ba wasu suka ce wai duka wai da hannun riga wasu suka ce wai da laurjan wandonka wannan kun mai da ayin Allah da hadisan annabi abun wasa ai ba hadisin da ya ce aka wai bakin riga ko laurjan wando ta wannan soyayya ma kenan wasa ne yanzu dan Allah sai da ke ka da hannun riga sai ka ta ta karawa ba ma wani lokaci ana zama za ka ce kara saboda yana ba da iska ba wani hadisi da ya ce haka duka da dai ba mai kumbura jiki ba sai malam ka ce za ka samu wani bulala sai ka tsantsame ta za ka yi ta zane ta ne a duwaiwanta kaga baya kumburi na ɗaya ko yaro a makaranta ba daidai ba ne kana dukan shi ko a hannu wani a ka yana da illa wani a jiki wani a ka a tsantsame shi a duwawu ka zane shi to haka ake yi kuma dukan duk dukan da za ka yi baya wuce goma hadisi yana cikin tirmidhi annabi ya ce duk dukan da ya wuce goma to ya zama haddi to me aka yi kai haddi kuma ba a duka ya wuce goma wani ka ga makaranta ya fara dukan yaro bulala hamsin bulala talatin ta baka tantanci zama malamin makaranta ba don baka san abin nan ba tsarin karantarwa ba to haka matarka a duwawu za ka mata masu kyau-kyau in ta je gida za ta ce sai duka na ya rike shi ya take ki wallahi a ina da ke to ba ka iya nuna ba ba zai nuna ba ku bari kawai ke irin sharrin ki ko to shine kanan ake duka ba za ta iya nuna ba shi dai ta da kuɗa muka na mas wani mari sai ne mai kyan kai sai tayar za ta sai ta ya fara duka na ai ba sai kin mun gani kai hanyar nan tana da hakuri yau ɗin ma bata ta mana ba mu muka gani wallahi ko kuma ka taɓa marin ta ba sai rana aka yi mista ta kai ka bongo ne to ba wani karatun duniya da zaka yi ta karbu za ta ce kunna haka yake mu yau ma kaɗan ne ai yanzu an ban faɗa ba dama ai ke ce munafika sai ke sa wani da kabi ashe ya faffasa miki ido ne shi kenan ka faɗa to amma to wuka mata ya taɓa ta in ta je ta tanda da ka mu ga wurin ya kukkumbura mu jikin mu ga wurin ba zai gani ba to haka ake musulunci yana zuwa da hikima an kai watsi da shi sai ka wahala yake cewa sai ta ce ni ne to sai buji kirjinta da yatsunta kaga ba duka bane sosai irin kaga kaman dai tabawan ne sai buga haka da ya buga lahazatan wani buga auja'at ni tace har na dan ji zafi dai yanda ya mun sun makala sai ce a zananki wai ke Aisha a zatonki an yahifallahu Allahu alayki wa rasulahu Allah da manzansa sai su zalunce ki yahifa su karkace kenan ka san me tunanin Aisha ne wani ya fita ya je ɗakin wata ne ba mata da kishi tun da ya fita ina ya je me yasa matan yanzu mata a zamanin yau sun fita wai ba sa so ka raba musu gida ita a tunaninta ko in gidansa daban to ba a kasuwa kake ba wurin aiki kana gidanta wani lokacin tana da ya ko da ta rika aike akai akai kawai fa ba aikin kwarai ba fa ni ki je gidan kanki ga mun za mu samu magi guda ɗaya a wurin ku ba magin bari in ta zo da kika je yana gidan ne <laughs> haka mata suke to yanzu ita tunaninta to a dai cikin ɗayan matan annabi ya je ɗakin wata kina ce ce annabi ya ce yanzu a tunanin ki Allah da manzo za su zalunce ki dan annabi ya zalunci nan wa daure mai gindiyan Allah kenan ai ita kina tunanin haka qalat sai ta ce mahama yaktumun nas ai duk abin da mutane suka boye ya alamhullah ai Allah ya sani qala na'am sai ta kwarai kuwa haka ne ka san matan tana iya in ta buga ta a ta ɓoyewa ai Allah yana ganin ka to ta tara annabi ai duk abin da mutane za su ɓoye kam Allah ya sani annabi ya ce kwarai kuwa yanzu bakin bikin gani ba aikin bikin gani menai sai ce to bari ki ji karatun kala yace fa inna jibril lalle mala'ika jibrilu atani ya zo min ne hina ra'aitu hina ra'aiti kai yayin da kika ga na fitan mala'ika ne ya zo min da ya zo min tsana fanada ni sai ya kira ni fa minki sai na boye miki fa sai na amsa mishi eh ya kira ni in je makabartan in musu addu'a akwai matsala fa akhfaituhu minki sai na boye miki labarin ba na so kira ina so ki yi ki dan yanzu wata in mijin ya fita to a firgita take ba za ta iya bacci ba yace na barki ne kawai ki samu bacci walam yakun li yadkhula alaiki? walam yakun liyadkhula alayki wa qad wada'ti thiyabiki malaika jibril kuma da yazo kira na ba zai yu ya shigo wurin ki ba kenan malaika jibrilun daga waje yawa annabi magana aisha bata ji ba to kaga in yazo na zai shiga wurin annabi ne sai ce to ba zai ya shiga wurin ki ba ai wa wada'ti thiyabiki bayan kin cire tufafinki shi yasa bai shigo ba wa zanantu sai nayi zaton an kadara kattikin riga kin yi bacci fakarintu sai na ki an uki zaki in tashe ki wa khashitu kuma na ji tsoron an tattauhi shi kar in sanar da ke zan fita ki ji kadai ki na barki ke daya a dake ki firgita fa qala sai ta inna rabbaka lalle ubangijinka ya muruka yana umurtanka wato sakon mala'ikan fa mala'ikan yace da ni lalle ubangijinka yana umurtanka an ta'ati ahlal baqi ka je makabartan baqi'a tastaghfiru lahum ka nema musu gafara a wani ruwaya makabartan a yana cike da duhu da azaba akwai matsala ka je ka nema musu gafara Allah ya sassauta musu shine ya jero ka ka dadin abu annabi ya tafi Allah ji kanmu da yana rayan duk makabartan da matsala sai a mai wahayi sai ya je qalat tati qultu sai nace kaifa aqulu lahunna ya kaifa aqulu lahum ya rasulullah sai tace yaya zan ce da su ya ma'aikin Allah qala sai ce ki ce, yanzu kaga me take tambaya ni ma in na je makabartan me zan ce musu kamar tun da ka je to ni ma bari in je in sake nema musu gafara shine sakon fa idan na je me zan faɗa in zan shiga kaga wannan hadisan ba duk sun nuna halatta mace ta je ziyarar makabarta ba sai ce ki ce, in kin je da zai ce me ku ban da ku amma sai ce in kin je ki ce kafin ki shiga assalamu ala ahli diyar ga addu'an shiga makabarta amincin Allah tabbata ga jama'an gidan nan minal mu'minina wal muslimina cikin mu'minai da musulmai me yasa bai tawal kafirina ba ba a hada mu da su a makabarta wa yarhamullahu Allah ya yi jin kai da rahama al mustaqdimina minna ga waɗanda suka rigaya daga cikin mu suka tafi wal mutaakhirina da waɗanda za su jinkirta su zo daga baya kenan ku Allah jikan ku mu da muke raye mu ma Allah ya mana rahama tun kan mu je wa inna mu din ma da muke raye insha Allahu in Allah ya so bikum da ko ɗin nan da kuke kwance cikin kaburbura la lahiqun za mu haɗu da ku wani ya ce to me kuma tunda za mu haɗu da wani insha Allah kwarai tabbatar da imani ne da tauhidi to kaga yanzu waɗannan hujjaci din da albani ya kawo to wannan ya ishi mai bin gaskiya ai yadda cewa mace za ta iya kai ziyaran kabari sai dai ba sai ta yawaita ba lokaci yana na biyu yau kai da kanka wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya shafa maka